sha uku ga watan sha biyu watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu da da da hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da talatin ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida. karatun da ya gabata mun kai ƙarshen kitabu talaq littafi na sha takwas yau insha Allah za mu tashi farkon kitabun li'an littafi na sha tara ko na ashirin ko ashirin da ɗaya ko da biyu ko da uku a jerin ƙananan littattafai hamsin da hudu ko da shida ko da bakwai ko da takwas ko da tara ko sittin da uku da ke cikin wannan littafi na shawu musulun saɓanin musohinsa da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace sannan na yi mana barka da sallah da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadu da muka yi waɗannan kwanaki Allah ya sa mun dace da alkhairan da suke cikin su abin da ya rage na wannan yini na ayyamu tashriq Allah ya dace da mu da alkhairin da yake ciki abin da yake ciki na sharri Allah ya tsare mu kuma ya mana ta goma shi da samun haka cikin rabin da ya rage a rayuwar mu alaƙar kitabun li'an da kitabun talaq da aka wata nusha ya zo babun li'an maimakon kitabun li'an wato ya mai da shi kamar babi ne a cikin wato kitabun talaq littafi da ya magana kan saki rabuwar aure a musulunci wannan sai kawo shi ko wata nusa kuma ya kawo shi kitabun li'an amma kuma ba a yi masa babi ko ɗaya ba a cikinsa sai zamanto an yi magana ne a kan abin da ya shafi shi li'ani ɗin abin da ake cewa a lian wato daga la'ana ne ko daga la'ana ne wato mutane guda biyu su su yi tsinuwa ko su yi rantsuwa ainihin wato akan wani abu wanda suka yi jayayya a kansa su amma aka ce al'an haka nan ba ana nufin rantsuwa da waɗansu mutane guda biyu suka yi ba a shar'ance ana nufin ainihin miji da mata wadda aka jarrabe su da rashin samun jituwa wadda ta kai da kore shigar ciki ko kuma bata ma kai ga kore shiga ciki ba mutum ya yi da'awar ya kama matarsa da wani namiji na daban saboda haka in ya je kuma ba shi da shaida to ba za a jefar da maganarsa ba kai tsaye to amma sai ya yi rantsuwa ita kuma domin ta kawar da wannan tuhuma a kanta ita ma ta rantsu. da haka li'an daga almula'ana ne da tala'un akan ce mula'anatul rajuli imra'atahu wato mutum ya yi tsine ne ya tsakaninsa da matarsa shi ya rantse cewa ya kama ta tana zina in ƙarya yi mata Allah ya la'ance shi ita kuma ta rantse ƙarya yi mata in gaskiya ya faɗa Allah ya fushi da ita to daga nan ainihin sai ta sun yi mula'ana to yin an yi wannan hukuncin ne auren yaron ko ya saka ko bai saka ba auren ya an gane ku to daga wannan munasabar ce isa waɗansu malamai ko wata nuska ta zo babu al nian wata kuma ta zo kitabun li'an me yasa ya a cikin kitab ko waɗanda suka yi masa nuska abin nan nuska da suka yi masa littafi suka ce kitabun li'an saboda kamar mas'ala ce guda ɗaya ba ta da kashe-kashe an gane ballantana ce an raba ta can an raba ta can an raba ta can to su ma wadanda suka bai shi a matsayin babi lura da wannan ne shi yasa suka mai da shi babi maimakon kita an gane wallahu a'lam قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدين الأنصاري فقال له وأن حديث ابن شهاب الزهري ya ba da labari cewa sahal ɗan sa'adin sa'idi ya ba shi labari cewa waimir al'ajalani ya zo wajen afin ɗan adi al'ansari Allah ya ƙara musu yadda gaba ɗaya sai ce da shi ara aita ya afin afin gaya mun law anna rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtulu fataqtuluna da ce mutum zai zo ya tarar da wani mutum tare da matarsa in ya kashe shi ko kuma sai ku kashe shi am kaifa yaf'al ko ya zai yi fasalli an zalika ya asimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya asim kaje ka tambayar mu manzo Allah sallallahu alaihi game da wannan Fasa ala afimun sallallahu alaihi wa sallam sai afim ya je tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa game da haka. Fakarai a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Al-Masa'il wa'abaha sai manza Allah sallam yaƙi irin waɗannan tambayoyi kuma ya aibanta su cewa bai kamata mutum ya dinga fitar da irin wannan sirri ainihin a waje ba. hatta kabar alama ala asimin ma sami'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai da zaman to abin ya da asim ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dame shi wato kamar shine yi abin ya same shi annabi ya ta fada dan me za ku ringa irin wannan tambaya dan me kaza dan me kaza ya ta fada falamma raja'a asimun ila ahlihi lokacin da asim idawo gida ja'ahu uwaymir sai uwaymir ya zo faƙala ya asim sai ice ya asim ma za ƙala laka rasulullahi su sallam mai manzalar su sallam ce da kai game da fatawata ƙala asimin da uwaimir asim ya ce da uwaimir lamta ati ne bi khair abin da ka zo min da shi ba ka zo min da alheri ba kad kariha rasulullahi su sallam Mas'ala, manzo Allah su sallam ya kyamaci wannan tambaya allati sa'altu wa anha da na tambaye shi game da ita ƙala uwaimir to shi kuma uwaimir da ga inda hankalin asim ya tashi ya ce wallahi la an tahi hatta anha yace to wallahi ni ma bazan fasa ba sai na ji na tambaye shi game da wannan tambayar shi asim dan kada ya tunanin abin da ya dauka cewa shi uwaimir ya zo masa da shabi kar ya dauka ya masa ingiza mai kan turuwa ne ko ya mare ne ya fake da agana an gane ku a to yanzu shi ma bari ije shi da kansa fa aqbala uwaimir hatta ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasatan nas uwaimir ya wuce har ije iske manzo Allah sallallahu a cikin mutane faqala ya rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah ara'aita rajulan wajada ma amra'atihi rajulan ayaktuluhu fataktuluna am kayfa yaf'al sanar da ni mutumin da ya tarar da matarsa da wani mutum daban ina lalata da ita ya kashe shi ku kashe shi ko koya zai yi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su salme ce kad nazala fika wa fi sahibatika fadhhab fati biha qur'ani ya sauka cikin sha'aninka da na matarka je ka kirawo ta je ka zo da ita qala sahal salati fatala'ana wa ana ma'an nasi inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo tsineneniya ita ni ina tare da mutanen da shi sa'ad dan sa'ad ne sa'idi dan shi ma sahabi ne babansa ma sahabi ne shi uwaimir sahabi ne shi ma asim duk sahabbai ne an gane ko ita an yi wannan abin ni ina nan tare da mutane a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma faraga da suka gama rantsuwar قال أويمر سيشي أويمرتي كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها إن سيقبل زمادة تتوقري لك متكنا فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم شي أويمر سيسكي تسكي أكو قبان من زال الله صلى الله عليه وسلم يا أمرتشي قال ابن شهاب ابن شهاب الزهريتي فكانت سنة المتلاعنين sai zamanto wannan ita ce sunnar waɗanda suka yi li'ani cewa za su rabu an gane قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمرا الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث قوله وأن سند ديدي وانتن يا أتكين ناس حديث يا شيدا وأن كلمة wa kana firaquhu iya ba'du sunnatan fil mutala'inaini sai zamanto rabuwarsa da rabuwarsa da ita sakin da yi mata daga wannan lokacin sai ta zamanto ita ce sunnar mutane mata da miji da suke da ani wa zada fihi yayi kari a cikin wannan ruwaya qala sal salati fa kanat hamilan sai zamanto tana da ciki bin wahayu da Aila, ummihi sai zamanto dan ana kiransa ne da uwarsa a cewa wani dan wance thumma jarati sunnatu annahu yarithuha wa tarithu minhu ma farada Allah laha sai sunna ta gabata cewa shi zai gaje ta in ta mutu gadan da da wanda ya fito ta hanyar aure ingantacce yake idan uwarsa ta mutu Wata tarisu minhu ma faradallahu laha ita kuma za ta gaji abinda Allah ya farlanta mata na daga rabon gadanta in ɗanta da ya fito ta hanyar aure ingantacce ya mutu ibatta tana da sudusi idan babu ɗa tana da sulusi idan akwai ɗa ko akwai jika ko akwai eh, eh, eh, idan afon tana da sulusi idan akwai ɗa tana da sulusi idan babu ɗa babu jika sahihi kuma babu yan uwa daga biyu zuwa sama an gane to ragowar dukiyarsa ya za a yi da ita waye zai gada an gane to yi yanzu shi uwa yake da shi da ita ko ba shi da uba sai kuma yanzu haka ya mutu bai yi aure ba ko ya yi aure amma shi kuma bai haihu ba in yana da 'ya'ya 'ya'yansa su za su gaje shi an fahimta in yana da 'yan uwa da ummai za su gaje shi waɗanda suka haɗa uwa ɗaya da shi za su gaje shi za ba su da aka sai zamanto wanda zai gaji uwarsa da afirci an fahimta to yanzu shi ne zai gaje shi misali ɗan zina in ya mutu shi ba shi da ɗa ba shi da jika sahihi kuma ba shi da ‘yan uwa liwammai don shi ba shi da ‘yan uwa li'abbai ba shi da ‘yan uwa shakikai ba zai same su ba ‘yan wanda zai samu li'ummai ne kawai to yanzu idan ya mutu sai bar mahaifiyarsa da ‘yan uwansa li'ummai to ita uwa tana da sulusi saboda wadda ta ‘yan uwan sun cutar da ita su kuma yan uwan ma'alumai suna da sulusi in sun kai biyu zuwa sama an fahimta to kaga yadda aka kasa dukiyar gida uku za su dauki kaso uku kenan uwa tana da daya eh, gida shida za a raba uwa za ta dau sulusi su yan uwa da umai za su dauki sulusi biyu kenan kaga uku zai rage to idan akwai kamar mahaifi ga ita abin nan din ko dan uwa shaqiqi ko dan uwa li um, abbi ga ita uwarsa to shine zai zama asibi shi an gane قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين ابن شهاب يا فدا game da waɗanda suka yi li'ani wa an sunnati fihima da sunna a cikin sha'aninsu an hadisi sa'ad bin akhi bani sa'ida game da hadisin sa'ad dan sa'ad dan uwan bani sa'ida anna rajulan min al-ansari ya ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah cewa wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo wajen manzala sai sai ya maikin Allah An ra'aita rajulan waje da ma'amuratihi rajulan wadda karar hadisa bi kisati sanar da ni mutum ya zo ya tarar da matarsa da wani mutum na daban ina zina da ita sai ya ambata hadisin da kissarsa inda ta gabata wa za da fihi ya yi ƙari a cikin wannan hadisin fata la'ana fil masjidi wa ana shahid sai suka yi li'anin a masallaci kaga bai duba ta masallaci aka yi ba ko to wannan kari ne yace wa ana shahid kuma ina nan wa qala fil hadith a cikin wannan hadisi yace fa tallaka salasan qabla an ya'murahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya sake ta saki uku gabanin manzo Allah sallallahu alaihi ya umarce shi fa faraqaha inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai irabu da ita igiyar auren su ta kare a nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za ku mutafriqu baina kulli mutala'inaini wannan ita ce hanyar da za a ba a raba tsakanin duk mata da miji da suka yi li'ani an gani wato za a raba su kashi uku ne ma'ana babu komai a tsakaninsu an fahimta sai mu yi musamman ladan gaba ko eh, nan gashi ice fakanat hamilan wannan sai nuna ana iya sakin macen da take da ciki an gani in mace tana da ciki za a iya sakarta ba sai an jira ka tsalli kohunna da hinna ba don tana da ciki ba ka same take yin al'ada ba an gane ko da haka in mata ta dama an ce a bari a sami ta cikakken tsarki don a tabbatar da yanayin da take ciki in yanayin take ciki da a gane ne tana da ciki ko ba ciki to idan ya tabbata tana da ciki ai wannan an riga an gama da aka matar da aka daura mutum aure da ya tabbe tare da ya tabbe sai ya sake ta kaga ita ma babu yadda a kanta an gane ku saboda an san ba abin da yake tare da ita to dama dan a sani da ciki ko babu shi yasa aka ce kada ya sake ta a irin wancan yanayi an gane to sannan wannan yana nuna mana kuma sannan ina halaccin saki uku an gane saki uku tun daga shi saki uku ya mata ko kaga nan bai ce me yasa ka sake ta saki uku ba an gani kenan mutum yana da damar da zai saki matarsa sakin da babu abin sai dai ba a son kai hakan eh za ka saki matarka ba ka son ka ci gaba da zama dai sun sake ta suke daya shi wannan din dama igiya ɗaya ta take rige da wurin ba wai hukun bace gaba daya a duk lokaci inda za ka gane in akwai raguwar igiyar guda daya tare da kai ko a tsakaninku za ku iya rayuwa da ita har ku mutu an gane a da ma igiya ɗaya ta take rige da ba wai igiyoyin ba ne gaba daya kawai suna samuwarsu ina sa auren ko da an samu tangarda cikinsa a gyara a ci gaba to shi ne kawai amma ba wai saboda abin nan ba to daka za a iya saki uku a kalma guda babu wani abin nan to sannan kuma mun lura inda suka damu da inda addini ike an gani wannan abin da ya zo yana suka tafi suka tambaya suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a nan za a samu nan ne gindin magani yake nan ne za a je a samo hukunci an gani to da kada mutum ya samu wata mas'ala da ya kamata ya tambaya cikin ta ya tsaya ina ta nuku-nuku a ka yi tambaya ka fitar da kanka daga cikin dimuwa wallahu alam قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ها حول السند قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سعيد بن جبير يتي سئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب أيفرق بينهما أن تنبيني جمدا mata da miji da suka yi li'ani cikin sha'anin matan mus'ab shin za a raba tsakaninsu aurensu zai rabu kala fama da raitu ma a sai dan jubair ya ce sai zaman to ban san me zan ce ba famawaitu ila manzil ibn umara bi makka sai na wuce zuwa masal gidan ibn umar a makka fa qultu lil gulam sai na ce da mai kula da gidan ista'din li nema min izini qala innahu qa'il sai ce ina qailula fa sami'a sauti sai dan jubair yace sai shi abdullahi dan umar ya ji muryata qala ibn jubair ibn jubair yace قال إتي ابن جبير ابن جبير ني معناه سعيد ني قلت نعم نتي قال دخل سيتي تشقو فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة والله باوان أبيكاوك وأن اللوكة بسي وتبقاتا لكك ديتا an gani lokacin kailula ka ga mutum ya zo ka? to dole ce ta kawo shi akwai lokuta da wanda ya zo ka? bai kamata a ce ya ba amma ka san ya sai ya kamata to kai kuma ka nuna abin nan lallai abin da ya koro zomo da hausa suke ta yi sa ya fada wuta ta ya futa zafi da haka kada ka damu saurare shi da haka sai abdullahi dan umar ya ce wallahi ba abin da ya dawo kawo ka a wannan lokaci sai bukata fada haltu sai na shiga fa idza huwa muftarishun barza'atan mutawassidan wisadatan hashwaha li sai na je na tarar ya jefar da barza wato wani ɗan tarrahi haka wani abu da za ka ɗan jefar ka ɗan kwanta a kansa an gane kuma ya yi eh, ainihin matashi da wata riga ya tsora ya kwanta a kansa, wata jubba haka an gane eh, ko wani matashi wanda hashu hali an ci bakinsa da da abin nan din igiyar kaba qultu aba abdurrahman nace ya aba abdurrahman wannan ita ce alkunyar shi abdullahi dan umar inani mata da miji da suka yi li'ani ayu farraqu bainahuma za a raba tsakaninsu qala abdullahi dan umar yace subhanallah na'am wannan tambayar ta abun mamaki ne kai irin kamar kai ka tambaya ka tambaye wannan tambayar a matsayin nan sai dan jubair babban malami mai ilimi babban abin mamaki da subhanallah da ta'ajjub an gani yanzu irin wannan tambayar kai ne zaka irin wannan tambayar na'am za a raba tsakanin su inna awwala man sa'ala an zalika fulan ibn fulan yace farkon wanda ya fara tambaya aka haka shine wani dan wani qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah ara'aita allau wajada ahaduna imra'atahu ala fahisha sanadda ni da ce ɗayan mu zai samu matarsa akan alfasha kaifa yasna'u ya zai ina hikaito wancan hadisi na waimir ko wanda ya gabata wanda ya sa asim yi masa tambaya hadisin sahal dan sa'id bin sa'id an gane su in takallama takallama bi amrin azim in ya fada ya fadi mummunar kalma munin ta yayi yawa ai zaka ji nauyi kace ka samu matarka da wani mutumin banza an gane ku wa in sakata sakata ala misli zalik kuma in yayi shiru yayi shiru akan wani babban mummuna al'amari shi kuma yanzu zai ringa ganin matarsa da wancan mutumin a cikin wani irin yanayi dak a gudu ba a tsira ba a tsaya ba a tsira ba qala abdullahi dan umar yace fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam fa lam yujibuhu sai manzo Allah su sallame shiru bai amsa masa ba dan bai masa wahayi ba an gane ku kun gani annabi baya farci da son zuciya baya gaban kansa fa duk wannan abin kuma suna karanta suna ji amma an jima kuma sai su ce da kai annabi ya san gaibu ko yanzu idan da shi yake abin nan suna tambayar su sai ya faɗa ce asin ba ma sai ka wai mai ba sai ka ga ba sa abin da yake ya sa abin da ya faru ai an yi kaza kaza matar ka ta yi kaza tayi kaza ta yi kaza ko amma haka aka yi ko sai da ya gaya masa to shi ina gaya masa ya ba shi amsa so sai da ya jira sai da ya jira an gane to da haka ba sa son karanta hadisan annabi musamman bukhari da muslim ba sa son su karanta bukhari ba sa son su karanta muslim saboda in ka karanta su zaka sami ingantacciyar aqida zaka gane matsayin Allah zaka gane matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba raini bane to yanzu yi wa kanka adalci ya ka ce a gidanka an san matsayinka an san matsayin danka an zalunce ka Ah. amma da a gidanka za a ce a ɗauki matsayin ɗanka a baka a ɗauki matsayinka a ba ɗanka ko a haɗa guda biyu an yi daidai ya mutane suna iya fahimtar waɗannan abubuwan abin da ya shafe su amma su kasa fahimtar irin waɗannan abubuwan da suka shafi ubangiji su wata ala? ba wanda zai da a gidansa a ce an mai da shi da kowanne memba na gidan ba ma haka ko matarka a ce ita ce da ya yi abokiyar ka a gidan ku a ce an ba ta matsayi irin naka zai yi Allah ya sauke Allah ka kyashe mu san zuciya an gane ko to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shuru ce da shi komai ba ma kana ba'da zalika atahu faqal bayan wannan lokaci sai mutumin ke zuwa sai ce innal ladhi sa'altuka anhu qadibtu li tubih ce ya Allah abin fada na tambaye ka a kansa game da shi an jarrabe ni da shi ne mata ta je na tarar da wani mutum ina lalata da ita ba wai kawai tambaya nake ta neman abin nan ba a matsalar ta faru ne waƙi a tu'ayin ce fa'an zalallahu azza wa jalla ha'ula ila ayati fi suratul nur sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi a cikin suratul nur والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم الثامنة إلى العاشرة الله يتوى الذين يرمون أزواجهم كما وضع أن النسكي جيفا ما تنصد الزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم sai zamanto ba su da shaida sai kansu mutum shi ikama matarsa da wani tana zina ba shi da shaida to ya zai yi ba zai faɗa kai watsi da maganarsa ba kamar yadda in ya fada ba za a gaskata shi ba kai tsaye sai ya tabbatar da abin da yake fada haka ya zai yi wa shahadatu ahadin shaidar ɗayansu su arba'u shahadatin billah shine shaida sau hudu da Allah ma'ana rantsuwa sau hudu da Allah ce billahi lazi la ilaha Illahuwa ya ganta tana zina da wani billahi lazi la ilaha Illahuwa ya ganta tana zina da wani sai ya faɗa sau hudu to tsuwa ta biyar sai ce billahi lazi la ilaha illa in ƙarya yi mata Allah ya tsine masa malamai sun ce a duk sanda ya faɗa sau ɗaya sai an tsayar da shi an cewa na ka ji tsoron Allah wannan abin da za ka yi za ka zubar da mutuncinka don wanda wanda aka ce matarsa tana zina ba mutuncinta ne kawai wa shi ma nasa ya zube. in ka rufa mata asiri ka rufa kanka duk ku rufa junanku asiri shi ma wanda kake zargin ka rufa masa asiri ka je kai ka ci gaba da ganin sa da abu amma ai masa wa'azi in ya ce a shi fa gaskiya bai yadda ba sai a ce to ci gaba in ya sake yin ɗaya sai a sake tsayar da shi kaga akwai zuriya tayo wannan matar akwai cikinka a tare da ita cutarwar ba za ta tsaya a kanka ba ba za ta tsaya a kan wanda aka jefa ba ba zai tsaya a kan matar ba za ta fi wanda ba ruwansu su. in yace shi fa ya abin nan sai sake ya sai sake tsaye da shi wannan abin da za ka yi kaji kaji fa hukuncinsa idan ba ta rantse ba ita kuma za a jefe ta ba yanzu haka akwai ɗa a cikinta za a kashe shi a yi masa wa'azi a tunasar da shi a nuna masa Allah mai gafara ne shi ma ya gafara Allah bai rufe asiri ne shi ma ya rufe asiri in ya dage ya dage to in ya yi ta hudu in ya zo ta biyar to nan za a zuwa wa'azin ƙasa a kan shi an gane ku saboda ba so ake a yi ba gari yadda ya karɓi bulala tamanin na ƙasafi a kan izo i wannan abin a to in ya dage to in ya ta ƙarshe to ita kuma sai ta rantsu in ta kirantsewa to ya nuna abin da ya faɗa gaskiya ne to za a yi mata haddi amma za a jira har bayyana tana da ciki ko ba ta da ciki an fahimta amma in ta rantse to shi kenan kuma ka ta ƙi rantse ya yi ta ma ta rantse in ya so daga baya ta tuba an gane ko to Allah zai gafarta mata kuma zai gafarta mata ah. ta ai wato jama'a idan abin hada irin wannan to wannan matar kuma ta to har abada ba za a yarda da ita an gani in ta haifo sai aya a baya duk za a ringa ganin su ne an fahimta to da haka ita ma ta rantsi da haka ita ba a hike to a ce wai za a mata wazi ba an gani in ta ce za ta rantsi ta rantsi kuma ni na karfafa ta ta rantsi an fahimta ta rantsi Allah mai gafara ne mai jin kai za ta abubuwa da yawa ta tsare mutuncinta in tana da wasu yara ta tsare mutuncinsu in ta haifi wannan yaron ƙarya kake ka ce da shi ɗan zina in ka ce da shi ɗan zina za a yi maka bulala ko ka kawo shaida tun da ta yi rantsuwa cewa ba ɗan zina ba ne yanzu ubansa ne kore shi kuma hatsarin da yake cikin wannan idan ɗan nasa ne ya kore shi to shi kuma sai shara da shi dan kiyama an fahimta in dan nasa ne ya kore to sai shara da shi dan kiyama ai ba daga ka ga mace da tana yin zina sau ɗaya sai a ce ciki da yake jikin tana ta dan na wanda ya zina da ko haka ake an fahimta ta iya yi wa wannan karan shine na farko Allah ya tona mata asiri an fahimta to idan ba shi bane na farko Eh, idan shi ne na farko Allah ya tona mata asiri ba lallai a wannan saduwar cikin ya shiga ba kowace za ka barin gani daga wannan saduwar barin gani ya zai a kawai akwai malaman da suka ce za ta yi istibra'i saboda ya sadu da ita ma akwai malaman da suka ce ba wani istibra'i da za ta yi an gani wadda ba ta da aure ita ce in wani ya sadu da ita sai ta yi istibra'i amma matar da take da aure kamar bata sa'a ah, to ta yayiwa cikin ya shiga ne a wancan watan shi kuma wannan wata ya lalata da ita sai aka coincidentally sai bata ga wata ba wancan watan sai a ce cikin sa ne an fahimta to da haka akwai matsaloli musamman idan bata ga jini ba da haka kawai za ta ci gaba da abin da in ya haƙura shi kenan yanzu da ka zo mu'amalar da kake yi da ita to ya zama to kamar kai wannan dan ba kama ba ne ɗanka ne kai ne za ka riƙe shi za ka ɗauka cewa ɗanka ne cikinka ne a wajen ka tare da kai ta samu wannan ciki ko dai gabanin abin nan shi wannan ilalata da ita ko bayan ya yi lalata da ita an gane waye rawa an hal azab ita kuma zai ingije mata azaba ba za yi mata haddi ba an ta shahada arba'a shahadatin billahi innahu lamin alkazibin ta yi rantsuwa ita ma su hudu da Allah cewa ƙarya yake mata wal khamisa rantsuwar ta ta biyar anna ghadab Allah alaiha in kana min as-sadiqin Allah ya fishi da ita idan gaskiya ya fada an gane ku to an yi wannan shikenan yi la'ani fatalahunna alaihi sai Abdullahi dan Umar ya karanta waɗannan ayoyi ga Sayyid dan Jubair Wawa wa'azahu wa manzo Allah su sallame karanta wannan mutum Madina waɗannan ayoyi Wawa wa'azahu wa ya yi masa wa'azi ya tunasar da shi wa akhbarahu anna azabar duniya dunya ahun min azab al-akhirah isanar da shi cewa azabar duniya ta fi sauki akan azabar lahira ma'ana ai yanzu duk abin da zai yi ai dai zai ringa jin damuwar ya samu matarsa tana zinani zan san zai ringa jin ba daɗi ko iya abin da zai bi kenan to idan kazafi i ko idan ya kore ɗa alhali ɗan nasa ne to kaga za su yi shari'a da ɗan a ranar lahira an fahimta to a ashe kaga kenan ya yi haƙuri ya yi rike e, ɗan shi ne ifi masa a kan a ce ainihin ya kore shi saboda wancan abin da ya gani ƙala la wallazi ba a sabuka bilhaq ita a'a ina rantsuwa da wanda ya aiko ni ga da gaskiya ma ka zabtu alaiha ban yi mata ƙarya ba sun mada'aha aza hawa da zakkaraha sannan manzo ya kira ta yi mata wa'azi ya tunasar da ita wa akhbaraha anna azab ad-dunya hun min azab al-akhirah isanar da ita cewa azabar duniya ta fi sauki akan azabar lahira ba a saka والذي بعثك بالحق انه لكاذب تتي a ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya ƙarya yake yi fabada abin rajuli rajuli da arba arba'a shahadatin billahi innahu lamin as-sadiqin sai fara da namijin sai in rantsi sau hudu da Allah cewa gaskiya ya faɗa. wal khamisata anna la'natallahi alayhi kana min al-kadhibin rantsuwa ta biyar Allah ya tsine masa in yana cikin makarata yan ƙarya yi sun masanna bil mar'a sannan ya kawo matar a mataki na biyu fa shaidar arba shahadatin billahi innahu lamin al-kadibin sai ta rantse da Allah sau hudu cewa ƙarya yake yi wal khamisata anna ghadab Allah alaiha in kana min as-sadiqin kuma rantsuwa ta biyar Allah ya fushi da ita idan gaskiya yake ina cikin masu gaskiya ma nan gaskiya ya faɗa kuma farraqa bainahuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba tsakaninsu قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن زبير falam adri ma aqul sai dan yace an tambaye ni game da waɗanda suka yi li'ani guda biyu a zamanin mus'ab Ɗan az-zubair sai ban san zan ce ba fa abdullahi bin umara فقلت أرأيت المتلاعينين أي يفرق بينهما سينزو أبو عبد الله بن عمر سينتي دشي سنردني ودن سكي لآني ما تاد مجي لا رب زكانسو ثم ذكر بمثل حديث ابن نمير sai a mace hadisin da kwatankwacin wancan hadisi na ibn numai cewa eh za a raba tsakaninsu an gane su ga abin da ya faru ga abin da ya faru har ainihin aka saukar da waɗannan ayoyi kuma bayan saukar da ayoyin ga abin da manzo Allah ya yi musu wa'azi ya yi wa matar wa'azi ya yi mijin wa'azi a farko ya yi wa matar wa'azi an gane ya tunasar da su su tuna akwai Allah akwai duniya akwai lahira akwai kaza akwai kaza akwai kaza an gane to sannan kuma da aka zo shi mijin duk sanda ya rantsuwa sai an tsaya tsaye da shi an masa wa'azi amma matar ba yi kai to kuma an tsayar da ita a tsakanin rantsuwata an mata wa'azi ba ita an kyale ta tayi shi sardan wahidan tayi rantsuwata zubi guda kawai an gane wallahu alam to sai mu kwana anan insha Allah Allah kai mu gobe ma dora daga nan muka tsaya kawai akwai wata fadakarwa da wasu yanwa suka ce ya kamata a yi game da aikin titi da aka yi a wannan gari mai albarka akwai wurare da aka bari ba a rufe ba a kwatoci ga kuma damuna tana tahowa to waɗannan wuraren da ba a rufe ba tabbas za su iya zamantowa hatsari a rayuwar mutane musamman da damuna to jan hankalin guda uku ne na farko dai su masu kula da unguwanni ko kwamitocin unguwanni ya kamata ta babin shawara su yi wani kwamiti wanda za su samar da ko da katako ne ba slum ba wanda za su rufe waɗannan wurare saboda tsiran musamman ƙananan yara da dattijai lokacin da ana ruwa wanda yake gana abubuwan da suke faruwa a wurare manya kamar a cikin gari a kano za ka ga da yawa in ana ruwa irin waɗannan wurare suna zama kamar wani tarko ne na mutuwar mutane ana tafiya mutane ana ruwa wani baya iya fakewa sai ce zai ci gaba da tafiya to aka yi rashin sa sai kaga ya fada shi wanda yake abin da yace ko ba rashi a nan asibitin malam nan kundila yace akan idansa mutane biyu sun mutu ko mutum uku ma ɗaya yana tafiya ya fada yana fada ruwan yana karfe ya tafi da shi sai a can in ka je ƙarshen kundi layin da wannan ruwan yake fitowa ta ƙarƙashin asibiti yake shiga cikin nan eh, menene bank of the north da wurin da ake ta da shi ahmad musa yanzu sai na aka je aka kokari aka fito da su amma sun mutu wannan ita kuma ta fito daga asibiti da ice da goyo a bayanta ita ma ta fada da yaron da ita duk sun mutu to da haka shawara ita ce waɗanda suke a unguwanni mutane su saba abin nan sacrifice wato tafiya mutane su saba taimakon kai a sanya za a samu ko da katako ne a rufe waɗannan wurare Tunda da an ce za su dawo su rurrufe inda ma ba su rurrufe ba za su rurrufe to in allah ya nufa sun dawo alhamdulillahi idan ba su dawo ba dai to dai mutane sun yi wa kansu kamar abin da za a ce rigakafi to wannan ita ce shawara ta farko da muke bayarwa shawara ta biyu idan ba za a iya rufewa ba to in ana ruwa mutane kowa ya daina wuraren da aka sa kowa da nabuwan a iya kamewa a iya zama a yi haƙuri da fita kowa ya zauna a gida ko kake ka samu wuri ka fake ka samu wuri ka fake shawara ta uku su shugabanni da nauyin mutane ke kansu su nemo waɗannan mutane to ga damuna ta taho wannan aiki ina aka kwana ainihin ina za a tashi saboda dai a yi ƙoƙari a tsirar da rayuwar mutane daga fada cikin hatsari ba lallai ne nan idan an fada din ayya dilmewa ba amma dai da asara ji hausawa gwamma gidadanci to don haka waɗannan su ne shawarwari da ake bayarwa game da waɗannan abubuwan ko dai unguwanni su ƙoƙari su gaciya duk inda ake da irin wannan wurin sai ƙoƙari ko da katako ne irin abin da gadan nan ta katako da ake yi a samu a yi a kafi sannan akwai kuma shawara general shawara da aka bayar akwai waɗannan slob-slob da aka ajiye wani akwai yan son zuciya za su iya zuwa su ɗauka saboda ƙofar gidansa zai kai ko saboda shigar da babur ɗinsa ko wani abu da ya kama da wanda. to sai mutane su sa ido irin yadda mutane suke fi rere da kayan gwamnati saboda ba nasu bane ya kamata wannan lokacin ya wuce mutane zamanta suna da kishi suna da haɗin kai kayan gwamnati namu ne ga baki daya ba na wane bane kowa ne namu ne saboda haka kowa isa ido akan abin da ike na gwamnati ne kada a bar wani ice zai dauke shi saboda personal amfani shi yi amfani da shi a karan kan shi kadai ko daga shi sai gidansa a'a e ji tsoron Allah i fitar da kudinsa ya yi amfani da wannan abin kayan gwamnati matsalarsa idan ka dauka ba na waɗanda suke raye kawai ba ne. har waɗanda ba su zo ba an fahimta ta wannan titin mu da muke raya da aka yi lokacin muka ɗaya zan amfani da shi wancan da muka tarar muka hau zamanin ma aka yi shi to ce ka namu ba namu mu kaɗai namu ne da mu da muke nan da waɗanda za su zo su tarar to yin mutum ya ɗauki irin wannan ya je amfani da shi ya mayar da shi mallakinsa to yanzu tuhuma ta hau kan shi da aka in waɗanda muke rayu mun ce mun yafe maka to waɗanda za su zo bayan mu su kuma ina suka ganka ina za su ce sun yafe ma to sannan wani yana da ikon yafe kayan wani ita ya yafa kayan gwamnati na fatan mun gane saboda haka mutane su ji tsoron Allah akan yin waɗannan matsaloli a ringa bin abubuwa wato a cikin yanayi wanda zai zamanto babu ba cuta ba cutarwa saboda kada biyan bukata ta kada in cutar da sauran mutane wallahu ta'ala a'lam Allah ya mana jagora ya dora mu daidai taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله